Assalamu alaikum to ba tare da bata lokaci ba dai ina yi ma kowa fatan alkhairi kamar da kuka sani a kullun a kowane lokaci da ni ne naku suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalim irin A: eh, wai tsaya ma yau akan me ya kamata mai magana ne. This is Africa. A woman's place is in her husband's house. Eh wallahi kuma kin faɗa gaskiya darajar mace ma bai cika sai an ganta a ɗakin mijinta. Ƙwarai kuwa. To ba tare da ɓata lokaci ba dai kowa ya samu guri ya zauna saboda yau bidiyon mu akan aure zami kowa dai ya san Aliyu Haidar da kuma Fatima Aliyu. Ina son ta tana son shi. Ya ka kuɗin auren shi. To me za a jira kuma? gaskiya dai kan ba abin da za a jira kan magana ce kawai ta ɗaurin aure don haka dai aliyu da fatima to fa an zama mata da miji wannan gaskiya ne don haka dai kamar yadda kuka sani wannan auren aliyu ne da kuma fatima kwarai kuwa to ba tare da bata lokaci ba dai ina gaida dangin amarya ina gaida dangin ango da fatan dai kowa yana cikin ƙoshin lafiya allah ya yi ma rayuwa albarka amin amin to da farko dai gaisuwa na musamman ga iyayen ango su ne kamar haka to ina gaida baba ɗahiru mai gari sannan kuma ina gaida baba muhammad badamasi honorable. To. Sannan ina gaida Malam Hudu, ina gaida Malam Danjuma. To. Ina gaida Baba Rabi'u Sabon Wuse, ina gaida Malam Musa Limam. Kware kuwa. sannan gaisuwa na musamman zuwa ga iyayen amarya su ma su ne kamar haka. ka kai tsaye. Ina gaida malama Hafsat Mom, ina gaida malama Aisha Ummi. Kware kuwa. Ina gaida anti Hannatu, ina gaida anti Fati. Yawa. Ina gaida anti Libabatu, ina gaida anti Mero, ina gaida anti Hawwa'u. Kwarai kuwa. Sannan ina gaida anti Ummi, ina gaida anti Salma. Kwarai kuwa. To kamar da yanda kuka ji iyayen amarya da ango kenan, iyayenmu Allah ya kara muku daraja da albarka. Addu'ar ku take haska mu a duk inda muke. Wannan gaskiya ne. Sannan ba iyanan kaɗai ba fa ina gaida abokanan ango kowa da kowa su ma su ne kamar haka. Ina gaida Abba Haruna Musa Oski, ina gaida Abdulrahman Bulaga. Eh? Ina gaida Sultan Datti, ina gaida Abdulhamid Wadahi. <laughs> Ina gaida Mubarak Sabon Wuse, ina gaida Bangis Kologo. <laughs> <laughs> ina gaida Malam Sa'idu Kwab, ina gaida Aliyu Nasko. To. Sannan ina gaida Aminu Awaki, ina gaida Khalid Awaki. To. Ina gaida Nasir Yalo, ina gaida Soje, ina gaida Ɗanladi Messi. Kwarai kuwa. Ba iya nan kaɗai ba fa ina gaida Sabi Udi Dodo, ina gaida Okasha Wanfu. Kwarai kuwa. Sannan ina gaida Badamasi Ɗan Baba, ina gaida Sagir Ofisa. kun sojoji muke harka da bindigogi daga ƙarshe ina gaida yazid ofisa ina gaida salisu mai iyali to kamar din da kuka ji wa'annan su ne abokanan ango allah ubangiji ya ƙara haɗa kanku a kullum a da yaushe a duk inda kuke amin amin to yanzu kuma za mu je gaisuwa na musamman zuwa ga ƙawayen amarya to da farko dai ina gaida firdaus jannat ina gaida munifatu ina gaida aina'u to ina gaida khadija ina gaida ummi aimana ina gaida anti aisha to ina gaida anti shamsiya ina gaida da Rabi'atu ina gaida Amrat. To. Sannan ina gaida Amira, ina gaida Ihsan, ina gaida Yasmin. To. Ba iya nan kaɗai ba fa ina gaida Ummi, ina gaida Umrat, ina gaida Habiba. Kwarai kuwa. Daga ƙarshe ina gaida Rahina, ina gaida Sa'adatu, ina gaida Lahi. Haka ne. To wa'annan sunayen dai da kuka ji ƙawayen amarya kenan Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanku a duk inda kuke. Amin, amin. sannan ba iyanan kaɗai ba fa abin bai ƙare ba ƙannan ango kuma ina gaida kowa da kowa. Ƙwarai kuwa. Da farko ina gaida Usman PA ina gaida Nana Firdausa 'yar gidan Matawalle. To. Ina gaida Maryam Hajiya Ƙoƙi ina gaida Umar Gaye ba ko sisi. <laughs> ina gaida abubakar habun mama ina gaida hassan da usaini allah da ya muku albarka amin amin daga ƙarshe ina gaida fayuza ina gaida khadija tino krakin ina gaida ummi salma uwar masifa ba arziki awo a ɗan <laughs> to wa'annan dai kannan ango kuke ji da fatan dai ranar biki kowa zai ci abinci ya gagiji <laughs> Kannan amarya kuma ba zan bar ku a baya ba ina gaida kowa da kowa da fatan dai kuma za ku ci abinci ku baje-baje. <laughs> To kada dai ku manta wannan bikin Aliyu ne da kuma Fatima. Ba abin da zai hana yiwuwar wannan auren insha Allah. Kwarai kuwa ai aure kama an yi an gama ne insha Allah mu dai kawai abin da muke fata Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. Amin ya Allah. To kada dai ku manta wannan auren za a ɗaura shi ne a cikin wannan watan. A ina? A masallacin gajiru tsoho karfe tara na safe insha Allah. Da mun taska ya gaya mu. Don haka dai wannan biki ne wanda za a gagije kuma za a yi shagali. Sannan wannan shagali da za a yi abu ne na al'ada. Kwarai kuwa saboda wannan bikin fa za a ci shinkafa yanda ya kamata. An zo daidai inda nake so a zo. To ai bari ma ku ji ba ya shinkafa kaɗai ba ba har tuwon samo akwai da tuwon amala ga sakwara da miyan agushi bugu da ƙari har da ɓomo ma a ciki ba zuka haka na san kana ci ko alquran kai yar uba da barbadi dan haka da ina ƙara gaya muku kada wanda ya bari aka bar shi a baya kowa ya zo gurin bikin nan saboda za a ci shinkafa yanda ya kamata kwarai kuwa ita ma abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri <laughs> kana nufin wai kai ma tun daga Maiduguri zaka zo gajiyar ɗaurin auren Aliyu da Fatima saboda ka ci shinkafa yo Alan bro. To ai shikenan magana ya kare ai in dai abinci ne kamar yadda na gaya muku kowa sai ya ci ya gaji kai bari ma ku ji har fanta sai an sha. Allahu akbar kai ni babban buri na samu kayan caji. Alji da kamar ihudu. To daga karshe dai muna kara yi ma ango da amarya fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya. Amin ya Allah. So in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji.